munafikin Allah azzalumi ya amana in yanzu kin hito cikin gidan ga ya kama da haida da hawan ga dan uwa da hawan ga dan uwa ce yace ta wa aboki ne Allah ya raba haida baka soyayya da mugun da labba guci aboki ne da miki labba guci abokin Isa na ba aboki ne da Allah kin raba ni wannan irin aboki ne in ba da ni aure Isa ba labba guci ko sanin wani haki Isa yayi to kan ne wuri ne ka zama suna yin gida wane wuri kuma shi ne abun da ka tuwa wane na wani wurin dai alhaji dalla da tabibi ko baban marigaya mi a isa bale haya mi a isa bale a ta hira wuri ne Akwai ba ta bayan kan ta bayan gura uba bale ta bayan yan uwarta shi ne ka ba wani lafa kuci hira ai shi an rihi na ni kan ban sani ba ban taba jin labba ya ce min wata halitta na zuwa hira wuri ne ba ko shi ba shi ba shi ba shi aka zuwa wuri ne ba dalla da tabibi alhaji dalla da tabibi ko gobe suna tare da labba guci don kun can soyayya kun can kiyaye in ji Babban idan Allah ki ba ƙara sa min bakin ciki kake sa in mutu ga bakin kofar ga taki. Na isa kice ina ruwan ki da shi da ina kakkaiya. Dan Allah mi yayi miki. Ni ce keji keji hajiya kace shi shi bai da albarka komi kuma sai ta bi a barayu. Ni ce ta barawa na ba a sani ba karkashin ƙasa zambar da ka gomawa. Ke ina ki sani kina na cikin daki ki zaune don ya hurhura. To ba barawa na ba in kina kina kashe kan gidan bai yawo da ke. Wallahi ne barawa na na barawa na ci barawo na cikin daki na aiki ko ya yau ya saba yi min ina kwan saman da lada bashe da sheta alƙali na raba ka yace isa na raba ka da rabi suleiman yace ina isa umaru yace gani yace to na raba ka da rabi suleiman na kashe arman Allah ya mace ni wanga taukin wahala tauke ta ko taukin bala'i wallahi taukin bala'i na arman isa ina wannan Allah ya raba ni da elolan wahala mace da bara ina babba ya Allah ya raba ni da ololo duk uban da ka so na ya ma uwa ta barka ya yi min barka hajja ta ta ta yadda ta ce yi ma Allah yi ma kashe ubana da kaka ta wallahi tallahi in ba don wallahi duhun hajja ta ka ba shi ko ga kawo aka dar mame shi ban kuma ma arme ne kaman ga abin da aka gare ba ban ya to na raga masa ai ko ya ita yanzu in su ya kai gurbi sa ai ba ta saka lara me walle babu lara ta dunubi tun da gani ina ganin tsallan da tsamai ina ganin tasko ina ta.